صلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم da amsa tambaya wani ya rubuta tambaya yake cewa shi haihuwar garin nan ne amma ga shi nema na zafi shuri gari kuma zamansa a wannan garin ya fi yawa zama a wani wancan garin ya fi yawa idan ya dawo nan garin ya san zauna kwana bakwai zuwa kwana goma a yammacin sallar kasar sa bai da sassu ta ba ta san asan tambayar ko eh, amsa ita ce eh, idan ya zo nan idan ya san cewa zai yi kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku kafin ya koma can inda inda ya baro to zai zai iya yin kasuwa sannan kuma idan ya san cewa zai yi kwana biyar goma abin da ya saba to zai cika sallarsa a yawancin bayanin gudun malaman kusurinci idan kuma ya yi sunan garin bai tsara da kuna zai ba wani assignment ne ta wuce in yi wannan assignment na zai koma yana ganin zai iya gama hakoki sai gobe bai gama ba yana ganin zai iya gama hakoki bai zama ba har abin ya kai shi sati daya har sati zai ci gaba da kasuwar sa ya kawo har da zuwa lokacin da zai koma wa ma su ta'ala a harkunan shi da bayanin yawancin masu na suna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تبشرون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا والله عليم بما يعملون وشروه بثمن وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مت مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد هم همت وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وبعد اللهم صل جماعة المسلمين الحلقة سلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin guda sun tabbata da Allah madauki sarki kowa da komai wanda ya tsorata rayuwarmu har zuwa yau biyar da wata ramaba jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dubu da dari hudu da talatin da tara muna fatan Allah ya karbi mu wannan karatun tafsiri da muke yi wani da Allah ya sanya hujja ce a gare mu ba kan mu ba muna cikin tafsirin suratul yusuf malam ya karkare da bayanin tafiya a kan yadda ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam bakin su ya zo ɗaya kan su je su jefar da shi cikin rijiya kuma suka je suka jefar da shi suka dawo gida bayan sun dawo gida ko kuma suna cin hanyar dawowa gida Allah madaukakin sarki sai wahayi ga annabi Yusuf alaihi salam a cikin rijiya inda yake kuma yana ɗan ƙaramin yaro wanda anan malaman suka ce kaka annabawan da aka musu wahayi suna yara ƙanana mutum uku annabi Yusuf alaihi salam Allah ya yi mai wahayi yana cikin rijiyar nan shekaru sa goma sha uku a yadda wasu malaman tafsiri suka tabbata domin Allah yana cewa wa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun sai muka yi wahayi ga annabi Yusuf alaihi salam domin ɗebe mai cewa cewar wannan cin zarafin da 'yan uwanka suka yi maka lallai lallai lallai lokaci zai zo da za ka ba su labari ka ce da su hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi antum jahilun wannan lokacin na zuwa annabi na biyu shine annabi isa alaihi salam wanda aka yi mai wahayi yana jinjiri fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fi mahdi fadiya حل يا مصر وحي قال سيدي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا حرزوا كرشي النبي له كل أخي من وحي ينا كرشين النبي النبي النبي يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة أي النبوة dan kuma annabi Yusuf alaihi salam sun koma gida amma kafin su koma gida suna neman idan suka je ga mahaifinsu ga su babu annabi Yusuf wace hujja za ka kafa mai don ya gamsu cewar dabba ta ci mu shi da dama sun kwaɓa rigarsa sun je sun yanka sun dabba dama mafarauta ne sun cinye dabba sun sarfi jinin sun fata rigar da jinin suna ganin wannan ya wadatar a matsayin hujja shine Allah ya dauki sarki ke cewa wa ja'u ala qamisihi bilamin sarki sai suka dawo gida wajen mahaifinsu a duk yakubu alaihi salam da rigar. amma kuma akan rigar akwai zaun kari akwai jinin karya suna dawowa sun fito da ne قال بابام كنا ذهبنا kala وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب أما فما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين mahaifin ya karbi rigar ya duba da kyau da yake annabin Allah ne kuma bai kai don basira ne kuma alƙali ne ya tafi rigar su bai ga inda ta yake ba Sai za a yi wa sai dabba ta zo ta yi kasa-kasa da mutum cikin rigar har ta cinye kai da hannu da ciki da kirji da kafa da ko'ina mutum ya tsari? sannan kuma rigar an fita da ita salin alam ba a ilimi yaƙi ko hujewa haka na yi wa annabi ba na salam da bai ga inda ya tsage ko ya yaƙi cikin rigar ba sai gane cewa wannan karya ne kuma duk inda mutum ya yi karya wannan ka'ida ce ba idan karya ce aka tsara ta duk yadda mutane suka kaiwa da tsara wannan karyar wallahi sai karyar su ta tsari dole sai sun manta da wata kafa da ba su toshe ba ta wannan kafa da wani da Allah mai su sarki zai kama su bari kawo ku labarin abin da ya faru a cikin kirkin da Allah ya jarraba ku da shi mun zo mutu ana neman shirin da za a kafa cewa nemo boko haram haka ne ko an zaɓo su sai suka tuhu da wani yara ƙanana mutum uku wani yara ƙanana ɗan duka an gama koya musu ƙariya an musu rehaza an musu training yadda za su zo kotun nan su ba da shaidar ƙarya cewar ni boko haram ne kuma ni malami wallahi ban taba ganin su ba ba taba ya ba ba su ba sani ba saboda zai faru da aka zo na farko da aka kawo shi wanda duk kowa ya karya ka san shi wa ne wannan eh malam wane ne malam wane ina yake aiki lecturer ne a police university to me ya faru yake wata rana dama ne yana karantar da ni wani littafi yake karantar da gai kitabun tauri wala da wata wajen yara ba amma wai wai mun da ta karantar da shi kitabun tauri a wani masallaci masallacin jami'ar kogi a wace rana ake yi ta ranar juma'a da aka ce me ya haɗa kan shi sai ce eh malami na ne na boko haram shi ya yarda shi boko haram wannan mutumin kuma shi ya koya min boko haram wata rana na zo ina neman admission zan shiga jami'ar kogi da shi kuma yana hod na department of arabic and islamic studies kuma wallahi ban taɓa yin sori ba duk da allah ya yi ban taɓa yin Sai yana jin bayani cewar wani shi ne ya da abin kawai sai abin yanzu masa har ya bar wata kafa ko kariya aka tsara sosai sosai a ba da wata kafa nan an kama shi yace sai ya ya same ni yace yana son ya shiga wannan jami'a ni kuma da nake malamin ka sai ce a ah, ai karatun boko ba mu ne, sai baka san boko haram boko haramun ne ba saboda haka sai na hana shi shiga wannan jami'a dan na cire kudi dubu talatin sai na bashi sai na bashi tare da waɗansu dogon abin da lambobin wayar manya-manyan boko haram sai na ce da shi ya tafi gano ya ji ya same su daga nan ya wuce sanfi safar wallahi ne lokacin da mara mara jin sunan wani abu sanfi safar <laughs> wallahi da lafiya kaba jima kuma ya tafi sanfi safar a da bandagoci da na bashi guda biyu manya-manya da ke kwafi saboda ya ji ya fafata ya kashe mutane yanzu kuma ana sa ya dawo lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan karyar ana yin sa hutu kowa da kowa kuma na ci to da yake karya idan ka bar ka bar dole sai an kama ka biye ta kuma ta tsara karya dole sai an kama ka da lauyoyi suka zo suna tambayar sa sai suka ce su tun da ka je neman admission a gurin ka wannan ya nuna kenan kai kai makaranta nan ko yace kai primary yace kai secondary school yace bari me sunan primary da kai ba bai zo sunan primary ba me sunan secondary da kai sai ya sun kuyar da kai yawancin minti uku tukuna sannan ya daga kai sai boarding girl secondary school shi ba da miji ne ba alkalin masu ne yan kare da daga boarding girl so kar da ya ta muku kuri da labari labarin dogo shi a wannan zaman kawai sai da aka kama shi tsaya biyu uku hudu manya-manya adilin aka ba da ake zuwa wannan makarici da maki da amfani saboda haka Allah yake wa za'u ala qamisihi bi ladin kadi sun zo a kan rigarsa amma da jinin karya mahaifin na dubawa sai ya tabbatar cewa wannan karya ne amma ya koya a cikinsa yake kala sai ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra ko dai zuka dan ku sai riga sun raya muku wani mummunan abu ya raba ni da masoyina kuma sun aiwatar da shi saboda haka mai ya saura ya ce fasabrun jami'i abin da ya saura shi ne hakuri kuma wani irin hakuri hakuri mai kyau hakuri mai kyau hakuri wanda babu kokawa ciki idan allah ya jarabce ka da wata masifa sake ake so ka yi hakuri ba sai ka nemi hanyar fansa kayi kayi kayi ya gagara sai ka rubuta a yanzu na yi haƙuri irin wannan haƙuri ba shi ne haƙuri ba haƙuri da ake buƙata a wurin shi ne sabon jami'i yadda annabi kuma alaihi salam ya yi a kan ƙasa wannan bai hana wa ka ko kawo ubangiji Allah mu da kusari wannan abin da ya sami ya Allah ka yaye mu ba da karfin duniya wannan abu ya Allah ka sauƙaƙa mu wannan yana da kyau amma ka rinka zuwa gurin mutane kana musu magana ka ce wani abu ka za ka bi wani abu ka za ka bi wani abu ka za ka bi to wannan kana karan Allah ne a gurin mutane shi sa Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir sabran jamila kai hakuri amma irin hakuri mai kyau matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha lokacin da aka yi masa ƙari cewar kayi zina irin magana ta kai kira daga ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane a gidan mahaifin da Abu Bakar Siddiq ya zauna da ita shi ya Aisha ki ga mana gaskiya yau wannan magana ta ƙari wannan laifi idan in har kin yi da gaskiya ki ga mana sai ki tuba wurin Allah Allah ne karɓar tuba ne aisha radiyallahu anha ana kalli mahaifinta abubakar da siddiq tace ya kai baba amsa wa manzo Allah shi ma sai ma shi ma baba sai wai waya gurin mahaifiya ya ce mahaifiya ta ji amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta yi shuru to anan da take cewa matsali wa matsalukum kwatankwacina da kodan tamkar mahaifin annabi yusuf alaihi salam yaqub alaihi salam da ɗan uwan annabi yusuf saboda haka babu abin da zai iya cewa da ku illa fa sabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun fa sabrun jamil hakuri kuma hakuri mai kyau wallahu almusta'an ala ma tasifun kuma Allah madaukakin sarki shine abin neman taimako daga gare shi akan irin waɗannan munanan ayyuka da kuke siffanta نعم وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى ماذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون shi ke nan an rage tantar annabi a kuma alaihi salam da ɗan uwan annabi yanzu kuma an bude tantar shi annabi yusuf alaihi salam a cikin rijiya menene makomarsa dama lokacin da malam yahuza ya bada shawara ba malam yahuza wannan ba ba lokacin da malam yahuza shi ne babba cikin kayan annabi a kuma mutum goma sha ɗaya shi shawarar da ya bayar ita ce la ta tulu ko kada ku kashe shi wa azkuhu fi ghayabatil jubbi ku je ku je bar da cikin dubbai ko duhu rijiya mu ba dukkanniya matafiya idan suka zo za su yi asusarsa su tafi da shi ya je da zai bai halaka to wannan kudurin nasu shine Allah ya tabbata وجاءت سيارة سيما كجاتته وأنتو آية ليبي فكتاسو لجرن عراق ذاتو لجرن مصر جاتته رودي جاي قلن فتا جريك يا سيسا كيانا رم رموس لذلك مقاتي هو سيسا كتورا قيوسو جديا تيبا مصر روا شيني فأرسل الواري لكم sai suka tura mai ɗiban musu ruwa ya je ɗiban ruwa daga rijiya shi kuma mai ɗiban ruwa ya zo gudun rijiya ba adda dalwa musu ya zira gogarsa yana zirawa kawai sai yi gogarsa ya nauyi zakarsa a yi gogar kawai ta cika da ruwa a ta alif yusuf na alaihi salam ya makare a cikin gogar shi kenan sai ya jawo yana jawowa waje kawai sai ga ɗan ƙaramin yaro kyawa sai ce ya bushra ya abin farin ciki na haza gula ga ɗan ƙaramin yaro mai kyau to Allah ya ce wa asarruhu da ba'ata wa asarruhu da ba'ata lokacin da ya jawo annabi Yusuf alaihi salam daga rijiya lokacin ɗan uwansa sun zo laifawa ko menene ya faru da annabi lokacin da suka bar shi a wurin ba wai sun bari sun tafi ba suna zuwa suna dawowa su gani ya mutu ne a'a wai sun sun dauke shi ne to sai aka yi kashe da lokacin da suka zo suna zuwa kawai sun ga an jawo shi daga cikin rijiya kamata a ce sun ce a wannan san gwamnati ne da Allah ya yi mana shi amma ba su haka ba Allah ya ce wa asaru sai suka koya zama zama biba'atan aika biba'atin suka mai da shi kamar abin sayarwa kamar kayan sayarwa a maimakon su ce dan su ne sun ce a ah, wannan wani bawa ne mai saurin kai mai rigima wanda baya jin magana saboda haka an kuna son bayani za mu gaya muku na ne kuma annabi yusuf a aiki ne na bi da ya ta su shi ma ya koya lamarin shi me yasa domin yana gudun idan ya magana za ta lanka maka duka su ma waɗanda suka sayi annabi yusuf daga wurin ƴan uwansa wasu malaman tafsiri sun ce su ma a kan ruhu da ba'ata su ma sun koya lamarin sa ga yan uwansa da suka tura su ɗiban ruwa kamata a ce idan sun koma wurin ƴan uwansu su ce to mun je ɗiban ruwa amma ba ruwa muka samu ba ga ɗan ƙaramin kyakkyawan yaro haka ne ko mun sayo shi da arha to sai suka koya lamarin sa su kuma menene hikima domin kafi sanar da yan uwan idan suke je garin masara su sayar da annabi yusuf da tsada su biyu nan kawai su kudin sa baki daya ba tare da wani ya musharaka su ba Allah ya ce wallahu alimun bima amu duk wannan abubuwa da suke yi da abin da yan uwan annabi yusuf alaihi salam suka koya a cikin su ba su bayyana da abin da wa'anda suka sayi shi suka koya a cikin su ba su bayyana ba Allah ya sani gobe sani ba wallahu alim duka Allah ya san su ba kida da ma ya amaru dangane da abin da suke aikatawa na وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وكانوا به من الزاهدين الله يسير وشروه يوم النبي يوسف عليه السلام في السيارة أي باعوا باعوا يوسف عليه السلام تلك السيارة لو جوا أنهم آية بي بسبب بخت لأرها لا شاء النبي الحمد لله لا شيء لا شاء أن ننتبه فلك الشاوى يالوني أما تلك السيارة شو أرها ثمن البخت دراهم معدودة ɗan dirhamai ne ɗan kaɗan abdullahi bin masauri ya ce dirhami ashirin aka sayar da shi da masu mutum goma ne sun suka raba dirhami biyu ga da ɗan yusuf ya hako. ya ce wa kano fihi min al-zahiri sai suka kafa ma game da annabi yusuf alaihi salam masu shuhudu ne ba ka buƙatar labarin sa kwata-kwata kenan inda waɗannan mutane za su neme shi ba su ba su ba tare da zakar ko dirhami ne ba za su yi nasu baya saboda manufarsu wannan yaron a raba mu da shi ya tafi can nesa don mu samu ainihin kaunar mahaifi na وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى عسى أن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على alƙur'ani mai girma ya rufe tsaftar yan uwan annabi yusuf alaihi salam da ayarin da suka sai annabi yusuf alaihi salam da rike me ya faru wannan tsakani har zuwa lokacin da suka yi sada annabi yusuf da rike fara alƙur'ani mai bayani ba domin shi alƙur'ani zai baka labari baya bayarwa taki taki billa billa kamar yadda mutane suke bayarwa alkur'ani ba littafin labari ba ne kuma ba littafin tarihi ba ne littafin shirya saboda haka abubuwa muhimmai da suke cikin labarin shi ake baka kenan annabi yusuf alaihi salam ayarin nan sun yi tattaki da shi har sun isa da shi garin musa suna isa garin masara sun suka samu labarin cewa akwai wazirin sarki misra wani mutum da ake kira sa 15 shi sunan wazirin kenan ba shi ne sarkin misra ɗin ba shi ne wazirin sarkin misra tafsiri suke cewa duk abin da ya shafi albarkatun ƙasar da abin da ya shafi dukiyar ƙasar ba shi ne da hannunsa amma kuma ana bai ba shi rawa suka samu labari mutumin nan yana neman ɗalibai a doctor ɗin ya yi a yanzu malamai masu da shi abin da ya shafi adoption na da banda ba naka ba ka ɗauke shi ya amsa sunanka wannan al'ada ce tun sun azal ana yin ana yin ta to su wa'annan yan uwa su wa'annan ayoyi da suka samu labarin sun suka kai annabi Yusuf gurin suka sayar da shi ga wazirin sarkin Misra matarsa sunanta Shi ne Allah yake cewa وقال الذي اشتراه من مصر wazirin sarkin nan wanda ya saye shi a garin misra sai ya ce imra'atihi da matarsa zulaiha akrimi mazuwa lallai lallai ki kyautata mazaunin wannan yaro ma'ana ki tabbata kin ba shi ɗaki mai kyau ki tabbata kin ba shi gado mai kyau ki tabbata kin ba shi tufafi masu kyau ki tabbata kin ba shi abinci mai kyau ki tabbata kina kulawa da rayuwarsa yadda yaron na ba zai shiga cikin kunci ba kuma ɗan uwan annabi yusuf mai sala sai nufin mummunan abu da shi ya shiga uwar duniya ya ta wahala amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauko shi ya kai shi gina a cikin bila yake rayuwa aka danka shi a hannun sarki sarki ya danka shi a hannun matar ka, kuma ya ba da wasiya cewa lallai lallai kai a yi wasan lamarinsa duk wani jin daɗin kawai a tsara masa ya ce a sa an yamma ta yi ba wannan yaron ya amfani mu ko rike shi yaron gidan mu eh ya zan yana mana wanke-wanke muna haɗar aikarsa da dai sauran yadda mutane suke rikin yaron gida A wuna cikin zabu wadda ko kuma da yake ba mu da mu a iya rikan wannan wannan wannan yaron da zan zo na ku mene ne tarihin da Allah yi Allah ya ce Allah ya ce wa kazai ai wa kama najjayna yusufa min al-qatl kazalika makanna li yusufa fil ardh haka nan muna suka tabbatar da annabi yusufu a doron kasa muka ba shi sarauta daga baya muka ba shi nasara akan an uwansa بقول الآية ولنعلمه من تأويل الأحادي من يحكى من قريش من كيش إذا قريش مقرى جرائيوتا فمش يا حلقا با ومن يجير ما مجين ما تكشو إلي من فسر المغرب الذي هو الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم الله غالب على أمره wallahu ghalibun ala amri yusuf Allah madaukakin sarki shi ne mai yin jayi dangane da lamarin annabi domin ɗan uwansa suna kullawa ubangiji Allah madaukakin sarki yana tsarawa wa makaru wa makarallah wa yanfuruna wa yankuru ma wallahu khairul makirin suna tsarawa da wani ruku za rayuwarsa shi kuma Allah madaukakin sarki yana tsarawa domin gina rayuwarsa wane ne yake da rinjaye wanda da Allah mai tsari wasu malaman tafsir suka ce wallahu ghalibun ala amri ai wallahu ghalibun ala amri nafsi ubangiji Allah mai wajen gari in ya so wani lamari shi ke da galaba saboda haka shi kadai ya tantanta a dogara da shi idan kishi na wasifa ka dogara da Allah in kai rashin lafiya ka dogara da Allah ha idan gidanka ya kone ka dogara da Allah ko menene ya same ka kakka zaki wani mutum ne ya sa wannan abin ya same ka ubangiji Allah shi ya kaddara maka kuma shi kadai ne zai iya maka limaza li anna ba ta ghalibun ala amrihi walakin la akthara an-nas la ya'lamun law ya'lamuna dhalika la takalu aw la tawakkalu alayhi wal anabu ilayhi 'inda al-mafaid na'am ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين النبي يوسف عليه السلام هنا فينا yana can yana girma a hannu domin yana shekara goma sha uku a ta kai ya ci gaba da girma ya shekara goma sha biyar ya shekara goma sha bakwai ya shekara ashirin ya zama saurayi Allah madaukin sarki ya ce wa ba a shugabu lokacin da ya cika karfinsa yaushe da cika ƙarfi lokacin da mutum ya samu ƙarfin jikinsa ya zama saurayi kuma ya samu nunan hankali zai iya hangen nesa zai iya hallale matsaloli da kansa Allah ya da ya kai wannan matsayi a atayna hu hukman wa ilma sai muka ba shi da hukunci da ilimi ku suka musta'adi cikin tafsirin tafsirin sa tafsirul kalim ar-rahman yake cewa a atayna hu nubuwwata wata risala sai muka ba shi annabci da manzanci wa kazalika najdi al-muhsinin kuma haka nan muke sakayya da duk mutane masu kyautawa na'am وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هديت لك قال معاذ الله إنه رب أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون النبي يوسف yana gidan wani ku da wata fitina kuma ta gudu kai fitina ce mai zaman kanta ya fita daga fitinar ɗan uwansa ya shiga cikin fitinar rijiya ya fito ya shiga cikin fitinar tsayar da shi da aka yi gaban bawa aka kai shi gidan sarki yanzu kuma cikin gidan sarki ga wata shiga. kuma annabin Allah Allah ba zai ne kenan idan ahabba Allah wa abdan idan Allah yana kan bawa sai da jarabce shi ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa samun irin wannan jarabawa su da annabawan Allah sun man amsal ban amsal sannan kuma duk wanda ya fi sauran wanda ya fi kusa da wannan shi ne bambanci da ke tsakaninmu da kiristoci wannan shi ne babban bambancin da ke tsakaninmu da kiristoci yawancin kiristoci idan ka ga Allah ya shimfiɗa mutum duniya yana da gida mai kyau yana da mata yana da yara yana da kaza yana da kaza ta ce a'a ah, wani in blind wani Allah yana son kuma shi a gurin da aljanna tun tunda har Allah ya ba shi a nan duniya to gobe kiyama ma Allah zai ba shi duniya to mu a nan mu musulmi idan Allah ya baka dukiya ma jarabawa ce in Allah ya baka talauci ma jarabawa ce dukiya tana iya sanadiyar algagarka kuma tana iya sanadiyar wutarta. talauci na iya sanadiyar ka shiga wuta ko ka shiga aljanna me yake faru a gidan sarki wa rawadatu allati huwa fi baytiha wannan matar Zuraiha matar wasi wacce annabi Yusuf yake gidanta sai ta neme shi da lalata sai ta neme shi da mene da lalata da zina wannan jarrabawar a wurin annabi yusuf ta fi jarrabawar faru ko san haka ta fi jarrabawar jefa da cikin ya da ake domin wancan mihnatun istirariya wannan kuma mihnatun ikhtiyariya wancan bai da zai don lokacin da ake tura shi cikin rijiyar ma yana kama rigunan yan uwansa suna da tura shi yana kama su yana cewa yan uwana za su jefa shi cikin rijiya suna da tura shi amma wannan fitila ba kowa a gurin daga shi sai ita sai Allah in ya ga dama zai aikata wannan fasikanci kuma babu abin da zai faru sai kawai Allah ya sai kenan wannan yana da hali zai iya yi zai iya bari wannan kuma dole shi ne a kai ba محنة اضطرارية ومحنة اختيارية جماعة شيء صعب يجي لبقى الحقيقة لأن الله أبارك ولاية تبقى نيال جدا تقاوش بلا كان عجل يشوني أما أنا عندي هنا ليوان صلى إلا ليوان صلى الله عليه وسلم آه واقف مني هنا أي تبقى بشي لما ترسع ka tafi kasuwa ka bar shi da matarka ka tafi ofis ka bar shi da ƴaƴanka mata ka tafi wani guri a duk abin da ya faru a gidan ya kuma da kanka addinin musulunci bai yarda mutum ya amincewa namiji saurayi akan matarsa ko kuma akan yansawa duk inda aka samu namiji da mace sun kebance to na uku su shirya wa shaitan shi yasa ubangiji Allah mai da sarki cikin Qur'ani da sunna ya tuku shi mana dukkan hanyoyi ba daya wa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullul mu'minati yaghuddu min absarihinna iyyakum wadkhulu ala nisa duk an tuku shi hanyoyi ba daya ba a yarda wani abu ya hada la taqrabu zina wa la taqrabu zina kun kuma da zina ba a yarda kai ba dan me dan kada wata barna ta faru wata rana sai wajen ya fita ya bar gida shi kuma annabi yusuf alaihi salam yake yaran gidan ne duka dakunan ba shi yana shiga yana shiga ɗakin mai gidan yana shiga ɗakin ita zulaika da zulaika ta ce wa gidan ba kowa sai su ta shirya kan sai ado na fita hankali ga ta na samun koda ba sai ado ba ta gawa ta sai ado sai ado sannan ta je ta samu annabi yusuf alaihi yusufa ta kira shi dama ita za ta umarni da kawai yusuf an taho sai a taho da bawa ne a gidan yaro gidan duk wani da aka wata dole ta kira yusuf kuma yusuf ya amsa yana zuwa cikin daji kawai sai ta kulle daji ta kulle kofar daji ta shiga ɗaya daji kuma ta sake kiransa ya biyo ta ta sake kullewa haka nan ta dinga kullewa kofa ɗaya kofa biyu kofa uku shi sa Allah yake wa zallatatil abwaba khalqan muhkaman haka ana ba a ce wa arzalatatil abwaba ba wa zallafat لأن غلف فعل صيغة مبالغة صيغة مبالغة كل والملأته كل وقت بحيث ba بقوم عليه فأتي وغلفت lalata بقى. فأتي وغلفت البابين lalata وغلفت ba. kenan ɗaki ɗaki ɗaki ɗaki yana kwanta tana kullewa yana kwanta tana kullewa har sai da suke shaɗa ciki ba ɗakin ƙarshe sai ta kulle daga shi sai ita sai Allah mada su sai sai ta ce wa qalat haita an karanta wa qalat hittu lak an karanta wa qalat hittu lak ai hayyatu nafsi laka na gama shirya sai na gaske ne ba duk wannan baki ba kira nan kai duk wannan make of da suka nan kai gazar nan nan kai duk shirin da aka yi ba kira nan kai ne saboda haka ta hukau inna lillahi inna ilaihi raji'un jama'a wannan wannan jaraba ce babba كما إذا المساجد إذا الذي ينزل في روح على ذلك إلى قول ثم يزيد قال فاتزي في معاذ الله إلى أن يمكى يا الله يا تقول لي أنت شي ما عليهم كيف لك أنت تهدين السماء تقول أش تسير لكن لم يفعل ما أمره ليبدأ لنا ولا يكون من الصادق إذا ما كيوانا أبو يوما الله أبي نقول لكم ولا أبو kuma yaro yaron gida ne yake ma'azan ba yana neman kariyar Allah Allah ta kare ka daga wannan masifa innahu rabbi ai da gida na ke ai da gida na ne ai ba ana ce rabbi san sama ba innahu ai shi mai gidan na ke lallai rabbi ai shi ne mai gidana ni ba wa ne gare shi ahsana matwaya ya kyautata cewa ta a wannan gida ya bani aiki ya bani tufafi da kyau ya bani abinci da kyau ya ce ki kula ne shi kuma zan ci a amana ka bayan ka innahu lalle shi Allah mu dauki sarki la yuklifu zalimun ba ya azali azzalimi nasa idan ba dai wannan abu to na zan so azali ba zan taɓa samun nasara wannan darasi ne babba da dukkan wata da wallahi wannan jofi wannan ba bane mai sauki ba yanzu idan irin mu irin mu ne musamman an taimake ka an kulle dukkan kowa gaba da ko da ba ta su an gama kulle kowa gaba da suna cewa hintu laka ko haita laka za ka ta a ji ba Allah ya hana haka ki bari mana Allah ya hana da ta wuce an fara ta ba ta kawai sai ta wani kirkin kayan launi daga nan suka fara tawi da ah, to ai Allah ba ya kai abu ya fi karfi na ne wallahi an kama an kama kullum ko ba ki da suka fara ba da wuri jama'ar musulmi da nasari yana ɗiban haske alloyin mutum duniya da Allah kuma daɗin da mutum yake so ya ji za ka zuwa sanatar amma ɗan kan suna ne kawai da za a wani arzini ma wani arzini muka zauna da shi a can inda aka kai mu kawai wata rana na zauna shi saboda yi ne sosai shi rejini ya ta tashi wurin sai ta zauna da shi wata rana don yana shan wuya a wurin kuma akwai kiyar ma a cikin ba ƙarshen tattara kalli ma sai da ya gabar cewa ya shi yi irin wata rekin da ana kulle shi wani ba zai da farko wa da zuwa a gurin abinci ya yanke mana ko bai yanke mana kusan roƙo roƙo ya na zauna da shi ya yanzu da ana gyara ba bai tana bibin shi da shi iska ne yanzu ya mun tsakanin hadala lokacin da kaje ka wani abu bin na ya kai minti biyar ya da ya kai minti biyu ba ya ce minti biyu bai kai ba nake wanda dadi kake a lokaci? tun yau gaskiya nan gudu yi da su shekara biyu ke ya yi biyu kana nan shekara biyu kuma har yanzu ba kama ba kuma baka san karshen ka ba karshen ka ba kuma za a yi kwamfitin naka a dokar najeriya yanzu rafi tun da matar shugaban kasa ta zo aka kaga abin da aka kai na sana'a sun rafi yanzu kisa yi ai wannan amendment saboda haka ka jira ne ɗan karamin lokaci azaba na iya samun ka nan duniya azaba kuma ta gobe kiyama ta fi kowace azaba ta har ka duniya ba ka da rufuwa har ka duniya ba ka da kwanciyar hankali ba ka sani ba yaya za ka je ka tarar da mahaifinka to yau kuma jina shi ya fi komai don kiyan musamman kuma ga wayoyi na yanzu wannan wayoyi na kana shiga yanzu za ka bude gida kowace waya sai dan baka jira ma kai da wani Sai wani ma baka sa ba an sa maka kana bude za ka bude da suna jina arha za ka gani me ake ana koya maka sannan wani abu da ya shahara yanzu shi tadi kana zaune kawai ko kana kan facebook ko kana kan twitter ko kana kan wani abu za a yi wata mata a can a gari ta haka kawai sai ta kawai sai ta ce hi haka kawai baka san ta ba baka san ka ba hi haka kawai sai kuma ba za ka wuce ba haka musamman an kalle ka daga waje ta ah, hello shi ke nan ma shi ke nan hira ya barke a kai ne wajen ta wuri a wuri kasa ne a yi na Najeriya ke ba shi na ina a yana can amerika ne a yara rayu a wurin ku ka za ka kina da miji ba a sai kana da miji shi kana da an akwai da yawa daga cikin mutane waɗanda aka gino aka aka aika musu da tikar suka bar nan suka tafi london suka bar nan suka tafi germany kawai zuwa iskanci ba ka san gudun wanda ba a ba lallai sana kuma ka dawo cikin ranar najeriya sun tsawo mutum zai tashi daga ta hanyar tashin kawai su lagos zai biya yi zina a kwakar ya dawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to muna buƙatar mu koyi irin wannan mawqif na annabi Yusuf alaihi salam wannan shi ke nuna ga nabi wallahi ba kawai kana ji da hannun mace kawai kai rahu ba ka turbi ma'azallah innahu rabbi ahsana maswa'i innahu la yuflihu الظالمين لو جاء بي ما لم نمر إن شاء الله تعالى الذي الله سبحانه وتعالى فيها الذي الله سبحانه وتعالى فيها إيمان الله سبحانه وتعالى في علومه كتابه كما نقرأ كلام أمر الهدى وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

Yare dina barin kai dinga tuwa da kai.